السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يورانا أشرين دشدا قوة رمضان جرى النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه درسلاتين دلائه wadda ta dace da ranar biyar ga watan tara na shekara ta 2010 ta miladiya yau ne za mu yi darasinmu na ƙarshe na tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfukan a saɓanin yadda muka saba yau za mu fara da karatu in ya so daga baya sai mu ansa tambayoyi daidai gwargwadon tambayoyin da ake bin mu bashi a cikin wannan wata insha Allah sannan mu rufe karatunmu bi iznillah saboda haka za mu fara da karatu yau insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمون مما علمكم الله وكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب الله تعالى يتي يسألونك ماذا أحل لهم suna tambayarka menene aka halatta musu wato na daga abin da za su ci na daga abubuwan abinci qul uhilla lakum at da ya musu an halaccewa an halatta muku tsarkakan abubuwa wa ma 'allamtum min jawarihi da kuma farautar abinda kuka koyar da su farauta daga cikin dabbobin da ake farauta da su mukallibina kuna halin ku kuna ƙwararru wajen koya musu farauta tu'allimuna hunna mimma allamakumullah kuna sanar da su daga abin da Allah ya sanar da ku na dabarun yin farauta fakulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka kama muku shi na farauta wadhkuru smallahi alai ku ambaci sunan Allah akan wannan abin wato na farauta wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawa ne wajen yin hisabi Allah ta'ala a cikin wannan ayar ya bayan bayyana abubuwan da aka haramta sai ya ce to za su tambaye ka menene kuma halal to sai Allah ya ce ka ce musu uhilla lakum at-tayyibat dukkan wani abu mai tsarki halal ne daga nan ne malamai suka samu ka'ida kan cewa dukkan abin da yake ba a tayyib ba dukkan abin da yake habif dukkan abin da yake kishiyar at-tayyib to haram ne saboda Allah ya faɗi cewa sifar halal at-tayyib wato tsarki ma'ana at-tayyib shine abin da yake mai tsarki mai daɗi mai abin da rai yake so mai kuma amfani baya cutarwa ko da kana jin daɗinsa idan ya zamanto zai cutar to wannan ba zai zamanto at-tayyib ba giya masu shanta suna jin daɗinta amma ba tayyib ba ce taba masu shinta suna jin daɗin ta ba tsayi ba ce saboda tana cutarwa daga nan ne malamai suka ɗauki ka'idar cewa wa aslu kullu ma ya zurrul man'u wal hukmu ma bihi ya ji shar'u wa aslu kullu ma ya zurrul man'u mai maraƙis sa'ud yake cewa wal hukmu ma bihi ya ji shar'u abinda ake ce ma hukunci shine abinda shari'a ta zo da shi wa aslu kulli ma ya zurrul man'u dalili tabbatacce na shari'a akan dukkan abin da yake cutarwa shine almanu an hana shi akan haka ne malamai suke fatawa akan haramcin shan taba saboda cutarwa take yi cutar ta ba zato bane ba shakka bace tabbas ne abu ne wanda yake hakika cewa tana cutarwa tana bata huhu tana cutar da tana sanya kansa ta huhu sannan kuma ga abin da ke cikinta na israfi na barnatar da dukiya don ba ta da wani amfani ba ta da wani amfani babu amfani guda ɗaya da zaka ce na taba to kuma ga shi ko Allah jalla wa ala da aka tambaye shi menene yake halal sai ya ce uhilla lakum at-tayyibat dan haka taba ba ta daga cikin at-tayyibat to malam sai da ce suka ce karahiya ce to shi dalilin almakro wato almakro shine abin da yake a cikin yinsa babu lada amma a cikin barinsa akwai lada to ita kwata ba a cikin yinta babu wato a cikin yinta a cikin yinta ba wai babu lada bane akwai laifi tunda akwai cutarwa kuma ka'idar shari'a duk abin da zai cutar da kai bai halatta ba saboda haka akwai tunda akwai cutarwa jikin nan da kake gani ba naka bane amana ce Allah ya baka saboda haka baka da haƙƙin ka ce ai tunda jikina ne zan yi abin da na ga dama da shi ba naka bane Allah ne ya baka kuma dukiyar da kake amfani da kake sayan ta kake sayan ba din ba taka bace abin nan Allah ta'ala ya ce ku ciyar daga abin da Allah ya ja'alakum mustakhlafina fi da Allah ya sanya ku halifofinsa a ciki dukiyar ba taku bace ta Allah ce ku wato masu ajiya ne halifofin Allah ne a cikin dukiyar masu kula da dukiyar Allah ya gani yaya za ku yi ya ba ku ajiya ne ya ba ku amana saboda haka dukiyar ba taka bace ta kashin kanka ta Allah ce saboda haka da dukiyar da jikin naka duk ba naka bane dan haka idan kai amfani da su a cikin abin da yake zai kawo cuta wanda Allah bai bada izini ba sai ya zamanto haram saboda haka ta ba a bisa sahihin zance ba makruha bace haramun ce sahih fatuwar waɗansu malamai ne na wannan karnin farkon bayyana ta ba. fatuwar waɗansu malamai ne wanda yake kamar yadda yake fatuwar waɗansu wanda suka yi sharhin littafan fikihun malikiya a mutanen malaman mauritaniya suka yi a akan cewa taba wato makruha ce to amma a lokacin nan abubuwan da ya bayyana da wani ana magana fa abin da ya faru ne a farkon karnin da ya wuce wajen shekara ɗari abubuwan da ke cikin taba na illa bai bayyana ba a wancan lokacin amma yanzu bincike ya tabbatar har ma ana lizimta ma duk kamfani da yake sai da taba a kasashen turai ba zai yi kiran kasuwa na sayar da taba ba sai ya rubuta kan cewar babban likitan america babban likitan kasan america ya ce taba tana cutar da lafiyarka kaga wannan ithbati ne akan cewa ka saya ala bayyana kan cewa za ka cutu to wannan kuwa su sun yi ne domin su kare kansu da idan ka cutu ka ce za ka je ka kai su kara na je na sai abunsu kuma ya cuce ni kuma likitocin sun tabbatar kan cewa wannan cutar ta zo daga shan taba ne saboda haka sai su biya ni sai su biya ni kudin dameji da ne da suka sa tabar su taima ta sai su ce a'a to ai gashi mun rubuta a ciki kan cewa za ta cutar da kai saboda haka ba ka da haƙƙin ka ce za ka nemi dameji daga wajen mu duk dan duniya ne ake yi to ita ko shari'ar musulunci tana yi ne dan wato maslahar mutum duniya da lahira tun da wannan ya tabbata kan cewa cuta ne kuma ka sani ala bayyana cewa cuta ne bai halatta ba haka zalika don haka aka haramta shan wato duk abin da yake guba guba haramun ne mutum ya sha guba saboda cutarwa da take yi saboda haka ka'idar halacci shine abin da yake at-tayyib at-tayyib shine wanda ya hada sifar tsarki wato banda abin da yake ba najasa ba bai halatta a ci najasa ba bai halatta mutum ya ci abin da yake sifar najasa ta tabbata gare shi ba haka zalika abin da yake a sifar tayyib ya hada na farko tsarki sannan wato al-iltizaz jin daɗinsa saboda haka duk abin da yake wato ana wato kazanta ne ana ƙyamarsa ba za a ci ba sannan kuma ya zamanto mai amfani ba mai cutarwa ba Da abin da ya zamanto kan cewa mai cutarwa ne ba zai zamanto halal ba goro goro shi ma ya tabbata eh, eh, eh, goro ya tabbata cewa cutarwa yake yi ai bai tabbata cewa cutarwa yake ba sai dai goro zai iya cutar da mai dawwama a kansa mai yawancinsa. inda saboda abin da ya kunsa na caffeine idan ya zamanto kan cewar yana da wato hauhawar jini wannan zai iya dada ƙara masa hauhawar jini yawan shansa kafin in iya yawa a cikin jinin mutum kuma abin nan illarsa bata bayyana ba mun san cewa wanda suka kwadaitar da cin goro a cikin al'ummar musu shehu usman ne saboda suka ga kan cewar ana buƙatar sana'a mutane suna zuwa suna fataucin goro sai su kawo goron nan ba shi da wani amfani illa amma yana auren mutum yana auren mutum ya zamanto kan cewa koyaushe ba za ka ji yana sanya idiman ya zamanto ya zamanto maka wato a ka riga ka saba da cinsa to tunda baya cutarwa ya zamanto ga wani abu wanda zai sanya ka ka rinka bukatarsa wannan bukatar a amfani da ta domin a taimaki al'umma saboda ka sai suka ce wannan cin goro halal ne kuma yin kasuwanci domin cinikin goro halal ne da aka sai aka buɗe ma mutane hanyar kasuwanci domin ga shi ga wani abu wanda yake cinsa ba larura ba ne cinsa wato daga cikin ba ma daga cikin alhajiyat ba ne abin da yake zai ɗebe maka wato tsanani da kunci a cikin addini a'a abu ne wanda yake daga cikin takmiliyat kawai kamala ce kan cewa dai kawai kana cin wani abu don ka ji daɗinsa don ka samu nishaɗi da sauransu saboda haka sai su shehu usman suka ce a rinka fatocinsa domin idan ka sanya ma mutane bukatuwa ya zuwa ga cin goro za su yi tsururin kuɗin da za su zo su yi ciniki wajen da za su zo su sai goro in ana bukatar a sai goro masu zuwa su yi fatauci za su je su nemi jari da za su yi fatauci in suka yi fatauci masu ɗiban kayan goro za su samu sana'ari masu zuwa su masu suto inda za a ajiye shi za su samu sana'ari masu dillanci za su samu sana'ari kaga a cikin wani abu wanda yake ba gero ba ba dawa ba ba shinkafa ba na bukatar yau da kullum an samu abin da za a samu sana'a a cikin al'umma saboda haka suka yi wani yanzu kamar harkar a salula dinnan ce waya kaga ai wata bukata ce aka wato aka haifar da mutane suke bukatar ta a ƙarƙashin wannan bukatar aka samu hanyoyin cin abinci ga miliyoyin mutane to wannan su shehu usman su suka fara yin wannan wanda ya nuna irin tunaninsu ga makoman al'umma da bukatar al'umma saboda haka goro ba shi da cutarwa wato ba shi da wannan sifa na kan cewa babu wani abu ke tare da shi in ba cutarwa ba idan ya to abu ya hada cuta ya hada amfani to ka'idar shari'a abin da ya zamanto shine ne mai rinjaye shine zai ɗauki hukunci. idan amfanin shine ya yi rinjaye sai ya zamanto ya halatta idan cutar ita ce ta rinjaye sai ya zamanto ya haramta kuma da yawa daga cikin abubuwa za ka samu irin wannan suke abubuwa ne wanda suke ba za ka ce suna da amfani 100 bisa 100 ba ko suna da cutarwa 100 bisa 100 yawanci aunawa za ka yi amma ita ta ba cutarwa ce 100 bisa 100 ba ta da wani amfani ga mai shanta amfaninta ga mai sayar da ita amma mai shanta shi kan ba shi da wani amfani da zai samu daga cikinta ah, sannan allah ta'ala ya ce wa ma'allamtum ai wasaidi qul uhilla lakum at-tayyibat wasaidu ma 'allamtum wannan an shafe al aka tsayar da al ilaihi a makaminsa ma din nan mudaf ilaihi ce al ɗin din shine said ai wasaidu wa uhilla lakum saidu ma 'allamtum min al an halatta muku farautar abinda kuka sanar da su na daga wato dabbobin da suke yin farauta wato abin da suka kamo muku waɗansu suna ƙaddar maimakon wa sa'id suna ƙaddara wa ma amsaka alaikum wa ma amsaka alaikum ma allamtum min aljawarih sai zamanto ma din sai zamanto shine fa'ilin sai zamanto shine khabar din ma amsakna alaikum akwai mubtada da aka shafe aka aka aka aka ambaci alkhabar idan wanne ne ya fi sauƙi a cikin luga wanda ya fi sauƙi a shafe mudaf a tsayar da mudaf ilaihi makaninsa kamar yadda ibn malik yake cewa wa ma yalil mudaf ya'ti khalafan anhu fil i'rabi idza ma hudifa abin da yake bin al mudaf yana zuwa na'ibi maimakon al mudaf wato al mudaf ilaihi ya zamanto ya wato maimakon al mudaf din sai ya dauki i'rabin al mudaf shi al mudaf ilaihi ya dauki i'rabin al mudaf wato Allah ya halatta muku naman farauta naman farautan nan amma yana da ka'ida sai Allah ta'ala ya ce farautar da dabbobi da kuke koya musu yin farauta a halin kasancewar ku ku ƙwararru ne wajen koyarwar shine al-mukallib mukallabi wa ma allamtum min al-jawarihi mukallibina al-mukallib shine jam'un jam'un killab wato a a wanda za a ce ma uban dawa wanda yake ya kware wajen iya wato horar da karnuka da dabbobin da ake farauta da su abin da ake farauta da shi su ne da kare da kuma tsuntsaye tsuntsayen da ake farauta da su a Siba'un Baha'in su ne ake farauta da su siba'ul Baha'in su ne kare da zaki da damusa da dai dabbar da take cin dabba da take zuwa ta farautar dabba ko ga kanta ko kuma za ta iya karɓan koyarwa da kuma a tsuntsaye tsuntsayen ba kowane tsuntsu ne yake farauta ba da shirwa da shaho da mikiya irinsu dai waɗannan a masu akaifa wanda suke iya zuwa a wanda za ga sun zo sun ɗauke tattabara ko za ga sun je su kama zomo daga cikin waɗannan dabbobi ɗin daga cikin waɗannan tsuntsayen da ake farauta da su to su ne wanda Allah ya halatta wato ku ci daga abin da suka yi farautarsa amma su ma ɗin Allah ya ce waɗanda kuka koya ma su ne aljawari su ne dabbobin da ake farauta da su to dabbobin da ake farauta da su waɗanda kuka koya musu menene ma'anar koya musu wato ma'ana za su iya karɓan horo horon da ake bukata na dabba da take farauta shine idan ka cuna ta ta cunu in ka tsayar da ita ta tsaya abinda iyakar abinda ake bukata kenan in dai za ka yi da, wata alama ko ta baki ko ta hannu ko ta wani sauti wanda za ka yi wanda zai gane kan cewa ka tura shi sannan kuma in ka ce ya tsaya ya zai tsaya to wannan dabbar ita ce wadda yake eh, abinda ta farauta da shi zai zama tokan cewar za ka iya ci E, ko ka ce kamo shi ko kuma ka yi wani sigina ko wani a fito makamancin wannan wanda yake zai ji ya gane ga umarnin da ka bashi amma kuma shi ma Allah ta'ala ya ce mukallibina wannan hali ne na ku masu yin farauta wato Allah ya halatta muku yin farauta farauta ta daga cikin hanyoyin cin abinci idan an yi ta domin bukata in an yi ta domin bukata takan zama ma mustahabbi domin idan kana yin farauta don ka ciyar da iyalinka ta zama mustahabbi ya fi maka ka zauna ba abin da kake yi in kuma kana yi ne don kawai ta zamanto maka abin da za ka samu karin kudin shiga wato ka je ka yi farauta ka je ka sayar ka samu arziki ta wannan halin wannan ya halatta yana daga cikin jinsin abin da ake samu bi ghairi iwa ba tare da musanya ba domin hanyoyin neman arziki akwai abin da ake yi bi na ka bayar da wani abu a baka shine kamar ciniki kamar ijara kodago ka ba da karfinka a baka kuɗi a maimakon wannan akwai abin da kuma kawai zaka je ka samu ne ba tare da ka ba da komai ba zai zo maka ne shine kamar abin da aka baka wato na cin wakafi ihsani da aka yi maka kamar a mutum ya yi wakafi ga 'ya'yansa to kuɗin da ake bayarwa hanya ce ta cin abinci da suka samu ba tare da sun ba da wani abu a maimakon wannan ba haka zalika ihya ulmawat arzikin da ba na wani ba daji ka je ka samu daji ƙungurmin daji ka yanka ka yanki wannan dajin kai ta noma ko ka mayar wato wurin da ake ka mayar da shi gandun daji wajen kiwon dabbobi wuri da ba na kowa ba shine ake ce ma ihya'ul mawat wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahya ardan qad umitat fa hiya law fa huwa biha wanda ya rayar da ƙasa wadda take matatta ba ta kowa ba to shine yafi cancanta da ita da wannan mabda din ne ya zamanto kan cewa ƙasar Andalus ta fi sauran kasashen turai arziki yayin da musulunci ya shiga ƙasar Andalus domin sauran kasashen turai kowace ƙasa da ka gani ba fili ba daji da za a ce ba na wani bane mayaka sai kaga kawai a ce an ba su gari guda sarkin ingila sai ya ce ya baka gari wato a iyakar tafiya mulamulai a ce din naka ne duk wanda zai zo ya gona a wajen sai dai ya kodago shi ba zai mallaki komai ba saboda haka al-ashraf masu hannu da shuni su ne zamanto suka tara dukiya amma sauran mutane ku sai dai su zamanto yan kodago sai dai su zamanto talakawa to musulunci bai yi wannan ba kowa yana da damar da zai iya zamantowa ya mallaki ya mallaki dukiya ya mallaki fili ya mallaki ƙasa yana daga cikin wannan hanyar ihya'ul mawat yana daga cikin hanyar da ake samun arziki ba tare da ka ba da maimako ba ba tare da ka ba da wani abu na biya ba shine farauta domin farauta namun daji ne a cikin dajin Allah ka je da abin da ka sani da dabbobin da kake da shi ka tura su je su kamo maka abin da suka kamo maka halal malak ɗinka ne ba za ka ce a ai wannan dan an kama shi a gonar ne to a nasa ne don an kama zomo a cikin gonar mutum ka ce to sai ka biya harajin kudin kama gona domin tunda wannan wannan zoman ba naka bane ka ajiye shi kana kiwonsa ba tunda dama abinda da ake farauta ba namun da wato ba dabbobin gida ne dabbobin daji ne wanda ba ka ciyar da su ba ka shayar da su yawo suke yi a cikin kasar Allah don sun zo cikin gonarka ya zamanto kan cewar kare ya kama su a cikin gonarka baka da haƙƙin ka ce wannan a cikin gonarka aka kama ta ka ce ko kuma sai an biya ka harajin kamu a cikin gonarka to wannan shine bambancin asai da sauran abin da yake ake samu na daga hanyar cin abinci ta hanyar bayar da musaya to allah ta'ala ya halatta cin wato abin da aka yi farautarsa amma da sharaɗi ya zamanto an yi da abin farautar a nan wajen aka ambaci dabbobi na farauta su ne aljawari sharaɗin shine ya zamanto an koya musu kuma aka ƙara wani sharaɗi da cewa ku zamanto yayin da kuke koya musu ɗin mukallibina wato ƙwararru ne wajen koyarwar domin shine alkilla wato almukallif wanda yake ya iya ya ƙware wajen koyarwar wajen horon wanda daga nan ne malamai suka ɗauki ƙa'ida wadda ba ta da alaƙa da farauta ka'ida ce ta wajen sha'anin wato horo na ilimi kan cewa duk ilimin da zaka koya ka nemi wanda yake ƙwararre ne a cikin wannan fannin ka je ka koye shi duk ilimin da zaka koya ka nemi ƙwararre don haka in makaranta ce kake nema ka nemi wato wadda take tafi ƙwarewa idan makaranta ce zaka sa ɗanka ka nemi wadda tafi ƙwarewa amma daidai kuma daidai da aljihunka to a daidai ta aljihun naka ɗin ka nemi wadda tafi ƙwarewa daga cikin wannan malaman tafsiri suka yi istinbadin cewa duk abin da za a koya duk abin da ake neman a san shi to in aka tashi neman sanin nasa a nemi saninsa wajen wanda ya fi kowa kwarewa wajen wannan fannin saboda Allah ya ce mukallibina tu'allimuna hunna mimma allamakumullah kuna sanashe su kuna sanar da su dabarun yin farauta daga abin da Allah ya sanar da ku a cikin wannan akwai nuna ma mutane kan cewa duk abin da suka sani na ilimi duk abin da suka sani na ilimi Allah ne ya sanar da su duk abin da suka sani ka ga dai wannan ilimi ne da ba annabawa ne suka kawo ba ilimin koyar da dabba yadda za ta kama farauta da yadda za ka hori dabba kuna gani irin masu ya ake kiransu gypsies din nan masu yin wasa da zaki da damusa da giwaye da sauransu kaga an sa giwa tana rawa ko an sa damusa tana shiga cikin cikin abin nan wani wili mai wuta ta tsallake wannan abubuwa waɗanda ake kaga namun daji amma an horar da su sun zama cewa suna karɓar umarni in an ba su suna hannuwa in an hana su to wannan ilimin kaga ilimi ne wanda yake ba ba annabawa ne suka zo da shi ba dabarun yadda ake koya ba za ka je cikin littafin fi'ihu kaga yadda ake koyar da wannan ilimi ba ko cikin dafan tafsiri ilimi ne wanda Allah ta'ala ya kimsa ma dan adam duk da yake dabaru ne wanda yake yayi ya samu amma sai Allah ya ce to allim mimma kuma Allah ne sanar shehu domin kowa in ya fito daga cikin cikin uwansa bai san komai ba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fitar da ku daga cikin mahaifan iyayenku mata ba ku san komai ba sannan Allah ya sanar da ku saboda haka Allah yana tuna mana minnarsa ni'imarsa a kanmu kan cewa ilimin da muke da shi na dabarun rayuwar duniya to Allah ne ya sanar da mu amma girman kan dan adam shi ne yake sanya shi yake ganin kan cewa ya yi ilimin da wato hatta yana ganin ma zai yi gasa da Allah zai kai shi zuwa ga inkarin samuwar Allah ma ga baki daya kamar yadda yau ake cewa a cikin jaridar yau waɗansu sun karanta an yi ma wannan mai takamar sanin ilimin physics nan mishayayyen jiki wanda yake magana ta computer stephen hawking yana cewa ai ka'ido dokokin ilimin physics su ne suka halicci halitta baki ɗaya sama da ƙasa babu zancen allah ne ya halicci wannan ya ga cewa wai shi ya sami ilimi ya yi wani m theory ya yi equation ya yi lissafi ya yi physics duk wannan abin da ya ina ya sani allah ne ya sanar da shi to amma saboda butulci yake butulce ma Allah to shine dan musulmi kada su rudu da duk abin da Allah ya ba su na sani da ƙwarewa sai Allah yake tunasar da mu yayin da kuka zamanto mukallibin wato ƙwararru wajen horar da waɗannan dabbobi kuke koya musu dabarun kuna koya musu ne daga abin da Allah ya sanar shi Allah shine ya sanar da kowannan ne ya sanar da kowannan dabara shine ilhama ilhama daga Allah take Allah ya kimsa maka wata dabara yanzu da yanzu da an san da in fa za a yi kwamfuta sai ka ga cikin masallacin nan an cika ta da ala-ala iri-iri ta kwamfuta amma yanzu abin zai dau cikin ɗakin nan zai ɗauka sai ka ga an yi shi a cikin abin da bai fi 'yar wannan faifan ba ta yaya aka yi suka gano wannan allah ne ya sanar da su da abinda da yake yana cikin halittar allah yanzu allah maɗaukakin sarki ya buɗe suka sani da daga tasirin su. bayan an ga tasirin magnatisu sai aka zo tasirin haske da abubuwa waɗanda suke Allah ya shiga ya sa su ya ajiye su a cikin halittarsa yake buɗe su ga mutane amma babu waɗanda za su za su amfanu su ga ƙimar irin wannan abin fatahin da Allah yake yi sai masu imani domin su ne za su gane ni'imar Allah da Allah yake sanya su suke gane waɗannan abubuwa kaga mutum ne fa zai zauna yawan da yawa yawan abubuwan da suke ganowa haka za ga ya zo musu sudufa yanzu kamar newton yana zaune ne a ƙarƙashin bishiyar ga wasa apple sai apple ya faɗo masa daga ka sai ki tan'a ah, to me yasa ya shewo ƙasa me yasa bai yi sama ba faɗo wanda ya yi sai ya sa masa tunani kamar jefa masa akai shikenan ya zo da theory din gravitation galileo yana cikin gidan wanka ya ga yadda yake baya nitsewa idan ya shiga gidan wankan sai ga kan cewa ruwan ya sake dan tasowa sai ya gane wani abu da ake kira density wannan abin ya jefa masa Allah ne ya jefa masa ilhaman shikenan ya zo yau mutane a HPG wadda ake amfani da ita ka'idar density na abubuwa na ilimi Allah maɗaukakin sarki shi yake kimsa ma mutane don haka shi sha'anin ilimi masdarinsa Allah abubuwan da ake gani na ilimin boko ɗinan da ya kawo musamman ka'idodin wato ilimin physics ka'idodin ilimin lissafi ka'idodin ilimin kima abin nan a kimawiya chemistry da na wato ilimin rayuwar halittu na Allah duk abubuwa ne kana ganin yaya Allah ya halitta sa ka rinka gani kamar yadda za ka tsaya ka rinka ganin yadda ɗabi'ar yadda halittar zomo take ka feɗe zomo ko kuma ka je ka feɗe kyankyaso kana ganin kana duba kyankyaso da da tabaran da zai girmama maka shi ka gan shi ka ga irin yadda halittar Allah take to haka zalika su ma masu ilimin fizik su ma haka suke zuwa su ga yadda Allah ya tsara halittarsa da sama da ƙasa da iska da alaƙar abubuwa jikuna da Allah ta'ala ya halitta abubuwa masu nauyi da abubuwa wato masu ƙarfi yaya alaƙar su take su rinka duban yadda Allah ya tsara wannan shine fa ilimin fa duk ana karanta tsarin Allah ne ba wani abu ne a cikin ilimi illa karanta tsarin Allah kuma a cikin ilimin Allah ne yake kimsa maka basira yayi maka da ilhama take zuwa duk wani scientist da ya wani theory za ga ya zo masa in ka je ka karanta labarin rayuwarsu yadda ya gano wannan theory din wani abu ne wanda yake baya tsammani wani lokaci ma a bacci ne zai ga wani mafarki sai ka ga ya so tunani a ah, tun da kuna ga wannan abin a mafarki sai ya fara tunanin wannan abin sai ya kai shi zuwa ga gano ka'idar da ya zo ya sanya to da haka duk abin daga Allah yake don haka a rinka cewa wai ilimin boko kafirci ne wannan jahilci ne na rashin sanin menene bokon tukuna in ka san bokon za ka san kan cewa ga baki ɗaya masdarinsa daga wajen Allah jallawa a ala yake abin da ya mai da shi boko ya zamanto boko ko a wuta kamar yadda hausa suke faɗa cire Allah da aka yi daga cikinsa to kai musulmi ka mai da Allah a cikinsa ka mai da Allah a cikinsa amma ba ka ce shi kenan ka watsar da shi ba in ka watsar da shi ka ce ka watsar da ni'imar da Allah ya yi ma mutane ne gashi Allah yana cewa tu'allimuna hunna mimma allamakumullah Allah ne ya sanar da ku kuma abin da Allah ya sanar da bayin Allah ka ce kai baka son wannan kai ma Allah butulci amma ka dangana shi zuwa ga Allah ka shigar da Allah cikinsa shi kenan sai ka musuluntar da shi kuma wannan shine abin da kokarin wanda suka masu zurfin tunani masu hankali daga cikin musulmi da malaman musulmi suke yi Allah ya ce fakulumin mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka kama muku a cikin na farautan wadhkuru smallahi alaihi ku ambaci sunan Allah yayin da za ku ci wato yayin da za ka tura karanka ya je ya farauta hmm, ka ambaci sunan Allah kamar yadda ya zo a hadisin Adi ibn Hatim da Abu Sa'alabat Hashani, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan farauta ya ce idza arsalta kalbaka al-mukallab wa dhakarta smallahi alaihi fa kul mimma amsaka ya ce wa in ghaba anni ce wa in ghaba anka ya ce idan ka tura idan ka saki karanka wanda yake horarre ya iya farauta a kan ya je maka farauta ka ambaci sunan Allah a kansa to ka ci daga abin da ya kama maka ya ce ko da ban ga lokacin da ya kama mai ce ko da baka gani ba ya ce haka zalika idan ka tura shi idan ya kama ya ci daga cikin farautar shi ma ka ci shi ma in ci ya ce ka ci wato kada ka ɗauka kan cewa watakila da ya kama ya kama ma kansa ne sabanin da waɗansu malamai kamar yadda yake a furu'a na mataban malikiya da suke cewa idan ya zamanto ya ci kada ka ci daga ciki domin ya kama ma kansa ne wannan hadisin na abu tha'alaba wanda yake daru kudin ya inganta shi nuna kanta za ka iya ci daga cikinsa sannan ya ce idan ka tura karenka na farauta sai ka je ka samu abin da ya kama tare da shi akwai wani karan to kada ka ci domin baka sani ba kai ya kama ma karanka ne ya kama ko ba karanka ba ne in karenka ne ya kama ka san kayi bismillah tare da lokacin da ka tura shi in ko karan ɗayan ne baka sani ko yayi bismillah ba wataƙila na kafiri ne karan saboda haka tunda akwai shubuha nan wajen ba za ka ci ba ba za ka ce al'asul shine halacci ba sai haramci ya bayyana a'a a nan wajen za ka yi taglibul ghalib za ka rinjayar da al-zahir al-asl wannan ka'ida ce wanda yake malaman a qawaid al suke wato ta'arud al-asl ma idan kuma ka same shi ka tura karanka ya je yayi farauta ka zo ka sami abin da ya kamo da sauran rayuwarsa to sai ka yanka shi ka ambaci sunan Allah yayin da zaka yanka wannan ya nuna cewa ambatan sunan Allah yayin da kake tura abin farautar shi ne kamar ambatan Allah yayin da zaka yanka idan ka je ka samu ya kashe shi shi kenan kamar ka yi bismillah ne wannan bismillah da ka yi yayin da za ka tura shi haka zalika in idan tsuntsu ne za ka tura shi ma allah ta'ala duk dai gashi nan ya ce fakulu min ma amsakna alaikum zkuru smallahi alaihi ku ambaci sunan allah akan sa wato yayin da kuke turawa tura abin farauta haka zalika in farautar za ka yi da kibiya ne ko da mashi ko da bindiga yayin da za ka harba ka ambaci sunan allah wannan ambatan sunan Allah da kai shine ambatan sunan Allah na azzaka na yanka shine zai halatta maka cinsa wattaqullaha ku ji tsoron Allah wato ku ji tsoron Allah wajen bin ka'idodin shari'a wanda yake akwai kita akwai babu sai a cikin littafin fiqhu mm, suna hada shi bayan bayan an yi bayanin jihadi sai a je al aiman wa nuzur rantsuwa da bakance sannan sai a je babin wato layya da aqiqa da farauta da yanka duk sai a hada su ga baki ɗaya sai ku wato ku karanta wannan don kusan cewar abin yayin da zaka ce zaka je kai farauta Allah ta'ala ya rataye tsoron Allah da farauta wanda ya nuna kan cewa ana buƙatar ka san ka'idodin Allah a nan wajen inna Allah sari'ul hisab sannan Allah yayi narko Allah mai gaggawa ne wajen hisabi cewa Allah zai bincike ku Allah yana yin hisabi ga bayin Allah a cikin miqdarin rabin rana a cikin dukkan al'umomi dinnan tun daga annabi adam har ya zuwa wanda tashin alkiyama za ta tashi a kansu a cikin rabin rana allah zai gama da su kana gani wanda ake cewa su bincike a nan rayuwar duniya wanda aka ce a bincika yayin da aka ce a bincika tsohon gwamna ko tsohon kwamishina ko makamancin wannan sai ga an yi wata da watanni watakila ma sai a yi shekara hudu ba a gama binciken ba kafin white paper ta fito to domin yin mutum ne ajizi shi ko allah alƙawiyul aziz ne mai ƙarfi ne babuwayi kuma alƙadir almuqtadir saboda haka zai yi mai Allah kuma ya sifanta cewa shi sari'ul hisab ne mai gaggawa ne wajen yin sakamako yana daga cikin kuma rahamarsa kan cewa yana gaggawa wajen sakamako din domin duk wanda aka tsananta aka tsawaita masa wajen bincike hakika an masa azaba to amma cikin gaggawa nan da nan Allah zai gama da kowa da kowa اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أقدان ومن يكفر بالإيمان فقد حدث عنه وهو في الآخرة من الخاسرين الله يقول اليوم أحل لكم الطيبات a wannan rana an halatta muku dukkan tsarkakan abubuwa dukkan abubuwa waɗanda suke tsarkaka ne Allah ya halatta muku su a wannan rana da ya cika muku addininku wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum abincin waɗanda aka ba da aka ba su littafi shi ma halal ne a gare ku wa ta'amukum hillun lahum abincin kuma halal ne a gare su wal muhsanatu minal mu'minat wato katangangun mata su ne mata waɗanda ba aurarru ba ba na aure ba kuma 'ya'ya waɗanda suke tsararru daga alfasha minal mu'minati daga cikin mata muminai su ma halal ne a gare ku kanku aure su wal muhsanatu minal alladhina utul kitab da kuma katangangun mata wato tsararru ba fasikai ba masu wato mazinata daga cikin waɗanda aka ba su littafi kafin ku su ma halal ne a gare ku wato su ma auren su halal ne a gare ku idza ataytumuhunna ujurahunna dukkanin su su biyun da muminan da wato matan ahlul kitabi din da aka halatta muku su idan da sharadi idza ataytumuhunna ujurahunna idan kuka ba su ladaddakin su an kira sadaki lada a nan wajen tababin tashbihi amma sadaki ai ba lada bane kamar na kodago kyauta ne ake bayarwa kamar yadda Allah ta'ala ya ambace shi da cewa an nihla amma an ambace shi da ajir a nan domin yana da sifar saboda ganin cewa a cikin akadi ake bayar da shi Allah ya ce abinda ake nufi ne da al'ujur anan shine sadaki idan kuka ba su sadakinsu muhsinina halin kasancewar ku masu neman tsari tsare kanku daga aikata alfasha ghaira musafihina ba masu neman yin zina ba zaman wato zina tare da su wala muttakhidhi ahdan ba masu kuma neman rukon abokan daduro ba wa man yakfur bil iman wanda duk ya kafirce mai imani faqad habita amaluhu to wannan aikin sa ya ɓaci baki ɗaya wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma shi ranar lahira yana daga cikin tabaku wannan ayar ita ce Allah ta'ala ya bayyana shi ma minna da yema muminai don tausi'a da yalwatawa da ya musu saboda Allah ta'ala ya hukunta cewar ahalul kitabi a bar su su zauna da addinin kada a tilasta musu wajen shiga addinin musulunci idan dai sun biya jiziya domin kasancewarsu a cikin addini shaida a cikin addinin shaida ne ga gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa da yawan su suka rinka shiga cikin addini a tarihin addinin musulunci kasashe da dama kamar yadda muka taba bayani a nan wanda suke da na ahalul kitabi ne suka zamanto kasashen musulmi saboda irin mu'amalar da addinin musulunci ya tare da su to saboda kasancewar Allah ya hukunta kan cewa a zauna tare da su to sai Allah ya sauƙaƙa mu musulmi ya ce abincinsu an halatta muku abin da ake nufi da abincin ahalul kitabi a nan wajen wa ta'amul ladina utul kitab abincin wanda aka ba su littafi shine ai abin da suka yanka wato abin da suka yanka Yankansu su daban yake da yankan mushrikai yankan su daban yake da yankan yan hindu da yankan yan china da yankan majusawa yankan ahalul kitabi inda sun bi ka'ida addinin su ba sa yanka ga gunki to amma a nan wajen yankan idan ya zamanto irin yankan da aka yi da shi a cikin addinin su ne ba irin yankan da zamani ne ya je ya kawo suke yi irin yankan mushrikai ba kamar yankan da ake yi a masana'antunsu to a gaskiya ba waɗanda suke irin wannan yankan a wannan zamani irin yahudawa don haka idan ka je ƙasar waje kana neman abinci ka rasa inda ake yanka inda zaka samu abincin da ake yanka shi yanka na musulmi na halal to ka je inda ake sayar da abincin kosha abincin yahudu kasan suna rubuta alama cewa abincin kosha saboda duk abincin da aka ce na yahudanci ne an bi ka'idar yahudanci wajen wajen wato yinsa to shi ya shiga cikin wannan domin ba sa shirka kuma suna bin a taura wajen yanka to duk abin da aka bi na ka'idar ko da duk da an harrafa attaurar in dai ita aka bi in dai doka addinin su suka bi wajen yanka to Allah ya halitta muku kuci shine at-ta'am din da ake nufi amma kaga sauran abinci kamar ba wanda ya zamanto kan cewa ya taya da yanka ba ai shi ba a bukatar ma a ce ya halatta kamar alal misali a kayan itatuwa da suke sayarwa ko ka je gidansu suka kawo maka alawa wanda ba shi da alaka da yanka da dabba a nan wajen kaga babu zancen cewar wannan ba halal bane ba shine ake maqsudin abin da ake nufi da ta'amuhum dhaba'ihum shine abin da jumhurin malaman tafsiri suka tafi wato abin da suka yanka amma idan ya zamanto yankan nasu a idan ya zamanto abin da abin yankan nasu ya ɗauki sifa ɗaya daga cikin sifofin waɗanda aka ambata cewa an haramta mana kamar ta zamanto kan cewa wato almunhaniqa wal mawquda wannan mutaraddiya waɗanda aka ambata ina wanda aka makure da wanda aka dake su da wanda aka cake su da wanda dabba ta ci in sun cika in da wannan sifar tare da su to wannan ba za a ci ba kamar alal misali ya zamanto maimakon su yanka da wuka ya zamanto suna wato dukan dabba da wani abu mai nauyi wanda yake zai sa ta mutu sannan su ci idan wannan ce ta zama to mawquza ba za a ci ba duk da yake ahlul kitab din ne suke idan su sun ci su ma sun ci abin da yake haram a cikin shari'ar su sannan Allah ta'ala ya ce uh, ya ce alladhina utul kitab wanda aka ba su littafi su waye aka ba su littafi alladhina utul kitab abin da ake nufi al yahudu wan nasara yahudawa da nasara sawa'un yahudawa da nasara daga cikin jinsin waɗanda annabi Musa da annabi Isa ne suka kira su wato daga cikin bani Isra'il ko kuma wanda bayan annabi Musa da annabi Isa ne suka shiga cikin addinin ahalul kitabi dalili ku shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amala da yahudawa wato a masu wanda suke kan addinin yahudanci waɗanda ba bani isra'il ba ya kira su ahalul kitab mutanen yaman sun shiga cikin addinin yahudu mutanen yaman kuma larabawa ne qahtaniyun sune a cikin sune ake cewa al-arabul ariba ba bani isra'il bane amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su ahlul kitab yayin da zai tura musu mu'ad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mu'ad innaka tati qauman min ahlil kitab zaka je ma mutane daga cikin ma'abuta littafi kaga larabawa ne yahudawa amma kasancewar su larabawa ne ba bani isra'il ba wannan bai hana a ce su yahudawa bane don waɗansu suna cewa duk wani ba yahude ko ba nasari in ba bani isra'il ba ne to ba ahlul kitab ne saboda haka irin yahuda irin kirista da muke da su a nan sai su ce ba ahlul kitab tun da baƙaƙe ina baƙi ina bani isra'il sai su ce wannan shigege ne bai addinin kiristan nasa ba a yadda da shi ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su ahlul kitab haka zalika nasaran najran nasaran da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda al aka saukar da ayoyi akan su akan su ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahim wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum duk waɗannan ayoyin akan nasara na jiran ne nasara na jiran wato kiris a larabawa ne ba bani isra'il bane kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi jizya daga wajensu yayi musu mu'amala mu'amalan ahlul kitab saboda haka abin da ake nufi da allazina utul kitab wanda aka ba su littafi wanda suke kan addinin yahu addinin addinin yahudanci da addinin nasara sawa'un daga cikin bani isra'il ne ko ba daga cikin bani isra'il ba ko yanzu idan wani mutum daga cikin kabilu da ba na bani isra'il ba ya shiga addinin yahudu ko ya shiga addinin kirista da ya shiga addinin nasara yana daga cikin ahlul kitab saɓanin wannan waɗanda suke cewa dole sai sun zamanto daga cikin bani isra'il ƙauli ne daga cikin ƙaulukan waɗansu malamai ana dangana shi zuwa ga sayidina ali dangame da nasaran banu tagli shi kuma abin da yasa baya ɗaukan su ahlul kitab yace ba abin da suka ɗauka a cikin nasara a cikin addinin nasara zai shan giya shan giya ne yasa suke suke shan giya kawai suke sun ɗauka shan giya shine addinin nasara dan haka yace bai yadda da addinin nasaran nasu ba ba wai bai yadda da cewa balarabe da ya zamanto nasara ahlul kitab bane don haka dole mu fahimci wannan kada a dangana wannan kaulin ga sayyidina ali imamu shafi'i shine yake da wannan kaulin cewa idan bani idan ba yahude ko ba nasari ba bani isra'il bane to ba za a dauke shi a cikin ahlul kitab ba wanda yake kuma wannan kaulin nasa marjuhi ne kaulin jamhurin malamai shine mafi rinjaye saboda waɗannan dalilai da muka ambata to Allah ya ce abincinsu halal ne a gare ku kuma abincinku kuma halal ne a gare su to me fa'ida a ce abincinku halal ne a gare su don a nuna kan cewa yanzu za a iya yin hulɗa tare da su saboda haka babu laifi don sun zo sun ci abincinku duk da ba a kan addininku suke ba da aka ce wala ya kul ta'amuka illa taqi kada wanda ya ci abincinka sai taqi wannan ta hanyar mustahabbi ne ta hanyar mustahabbi ne cewa wanda zaka karrama shi ka ciyar da shi abincinka ya zama to mai tsoron Allah amma wanda ko da ba ta ƙi ba ne ko da ahalul kitab ne Allah ya ce abincinka ya halatta a gare shi wato za ka iya ciyar da su wannan aya ce ta sa aka tawilin wancan hadisin da nuna kan cewa abinda ake nufi istihbabi ne sannan Allah ta'ala ya ce wal muhsanatu minal mu'minat tsararrun mata al muhsan al ihsan abinda ake nufi da al ihsan yana zuwa da ma'anoni guda uku a cikin alqur'ani ma'ana ta farko shine wanda yake tsararre an wato mace da aka tsare ta daga auren wani saboda ita tana karkashin wani a cikin aure wanda Allah ta'ala ce wal muhsanati minan nisa'i illa ma malakat aymanukum wato wato aurarrun mata saboda haka al ihsan anan wajen ana nufin aure yana zuwa da ma'anan al wato al hurriya mata waɗanda suke wato yantattu ba bayi ba ba ba kamar yadda shi ma cikin ayat da ta biyo baya ta suratul nisa take nuna wannan sannan yana zuwa da ma'ana tsararru daga alfasha al'afifat wato masu kame kansu daga zina ba mazinata ba shi ma wannan ma'ana ya zo a cikin a cikin suratul nur inda Allah ta'ala ya ce wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wanda suke jifan wato tsararrun mata kamammu wanda ba sakakku masu alfasha ba wanda ya nuna kan cewa kazafi babu kazafi akan macen da take sananna ce wajen alfasha kilaki sanannan kilaki babu kazafi don an jefe ta da zina amma waje take killatacciya kamammiya ita ce almuhsana to ita in ka jefe ta da zina to wannan sai an yi maka hukuncin kazafi in ba kawo shaidu guda hudu ba ba kowace mace ce kazafi yake hawa kanta ba to kun wannan su ne ma'anonin al a cikin alkur'ani wato al-muhsana al-mustankaha wato al-mankuha macen wadda take mai aure da kuma al-hurra mace wadda take yantatta ba kuyanga ba da kuma al-afifa wato kamammiya ba azzaniya ba to a nan wajen me ake nufi da al-muhsana wal-muhsanatu minal mu'minat tsararrun mata daga cikin muminai waɗansu suka ce abin da ake nufi a nan wajen shine al-afifat ɗin kenan wato kamammu waɗanda suke ba masu yin zina ba daga cikin muminai wal muhsanatu min alladhina utul kitab kuma ya dauki ma'ana guda biyu kama wato ana nufin al hara'ir yantattu da kuma waɗanda suke kamammu sai sun cika waɗannan sifa guda biyu ma'ana idan ku yanga ce amma kitabiya musulmi ba zai aure ta ba tunda Allah ta'ala ya ce wa man lam yastati' minkum tawran an yankihal al muhsanati al mu'minat famin ma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat waɗanda ba su da ikon su auri yantattun mata muminai to babu laifi su yi aure daga cikin wato kuyangunku muminai sai aka ce muminai kuyangun wanda mafhumin wannan ya nuna kan cewa idan kuyanga ba mumina bace wato kuyanga kitabiya ita ba halal bace mutum ya aure ta don dai ba mu da kuyangu saboda haka wannan hukuncin ba sai mun shiga cikin bayaninsa ba sai ma'ana ta biyu din shine al'iffa kamewa wato sharaɗin ka auri a wannan ayar ta halatta ma musulmi ya auri kitabiya sawa'un ba yahudiya ko ba nasariya amma da sharaɗin ta to kamammiya ce ba mazinaciya ba ba watsatsiya ba ta tuba daga zina tana addinin kiristan amma ba ta zina kamammiya ce idan aka ta san cewar idan aka aure ta tana duk da tana zuwa coci amma kuma ba za ta je ya zaman tukan cewa tana da wani aboki ba ko tana daduro ko kuma zaman da za a yi zamani na kan cewa kai ka zo gobe ma kuma in je wajen wani dole ta zaman to kamammiya tsararra wannan a shine hukunci da alkur'ani ya zo ko ba a shafe shi ba kuma a sa kusan al'ummar musulmi suke baki daya an ruwaito daga sayyidina umar kar auren su amma ba ya haramta bane domin huzaifa bin yaman sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shahararre daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri wata bai yahudiya sai sayyidina Umar ya tura masa cewa ka sake ta yace haram ce yace a'a amma dai ka sake ta yace ni ko ba zan sake ta ba sai in ka ce haram ce sai sayyidina Umar yace abin da yasa saboda kada waɗansu su ce ga sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri bai yahudiya abinda kai kuma ka hango na sharaɗin iffa kamewa su ba za su hango wannan ba sai su ɗauka ai sauƙi ne shikenan sai su je su samu almumisat matan banza su ce za su aure su daga cikinsu to shi yasa shi kuma hudhaifa da ya tabbatar da haka ɗin bayan watanni bayan shekara kafin shekara ta cika sai ya sake ta ya sallame ta a wata riwayar an ce ta musulunta ya ci gaba da zama tare da ita wannan ana maganar fa ka aure ta ne tana cikin addinin nata bata musulunta ba in ta musulunta ka aure ta wannan babu kalam ai a ana magana cewa tana nan tana tana ba yahudiya ko kirista din ka aure ta in lahaji ta yi kuma ka kyale ta ta je coci eh a ba dai ka kai ta ba dan me zaka kai ta wala ta'awanu alal ithmi wal udwan ka taimaka mata ta je ta shirka ta je da kudin ta ta je in ba takawa za ta yi sai ta taka za ka ce da ita amma ba za ka taimaka mata akan addinin ta ba za ka kyale ta ta addini amma ba za ka taimaka mata in ka kai ta ka taimaka mata wajen yin addini ba za ka taimaka mata ba sai dai ka kyale ta ta je haka zalika ba za ka dinka mata kayan kirsimeti ba za ka dinka mata kayan tufatar da kanta amma kayan kayan bikin lokacin kirsimeti ba za ka dinka mata ba dan in kai haka ka taimaka mata wajen addinin ta eh ba za ka sai mata alade ba ba za ka sai mata alade ba idan ta je ta siya da ta shi kenan tun da ai an ce wa ta'amukum hillun lahum naku abincin ya halatta a gare su ta ci naka abincin in ta ce za ta ci wanda yake nata wanda yake kai haramun ne kai ka ba za ka sai mata alade ba to wai shi abin nan dan ta ci naman alade ai bakinta bai zama tona jasa ba tana gumi ai ta haka ma sai ka ce gumin nata sai kayi in ka taba ta sai kayi wanka shi yasa ne malamai ai suka ce babu lai ba sai kayi wanka ba daga ba sai ka wanke bakinta ba bakinka ba daga sumbantar matarka wadda take ba musulma ba baki ta biya saboda ta sha giya saboda shan giya da cin alade ba kuma sai ka wanke jikinka ba in ta ya taba jikinka ko ya taɓa tufarka ba sai ka wanke ba saboda mutum jini a wato da yawunsa da gumunsa da majinarsa duk ɗahiri ne ko da kirista ne ko ko da ba musulmi ba ne saboda haka wannan hukuncin yana kai amma za ka lizimta mata taiwankan janaba a taiwankan haila za ka wajabta mata taiwankan haila a cikin wankan janaba kaulan za ka wajabta mata wasahi za ka wajabta mata taiwankan janaba saboda ya zamanto ta halatta a gare ka abin nan wato saboda ya zamanto kan cewar ka fita daga cikin sabani domin ka san za ka iya saduwa da mace tana da janaba ko matarka ce don annab sallallahu alaihi wasallam yakan sadu da iyalinsa ba tare da yayi wanka ba ya sake saduwa da su saboda haka idan mace da janaba a jikinta za ka yi saduwa da ita to wannan shine wajihin da ya sa waɗansu malamai ba su wajabta mata yin wankan janaba ba amma in tana da haila ba za ka sadu da ita ba sai ta yi wanka don haka suka ce wajibi ne ka lizimta mata sai ta yi wankan haila don ta tsarkaka domin ka sadu da ita to sannan Allah ta'ala ya ce sharaɗin aurensu idan a hunna ujurahunna in kun ba su sadaki su ma sai an ba su sadaki sai an yi aure da sadaki to amma waye zai zamanto waliyin iyayensu su za su zamanto waliyan duk da yake su ba ba rashidai bane ba adalai bane nan ba a buƙatar adalcin su in kuna son tafsilin wannan ku je hakamu ahlul dhimma na ibn al-qayyim ya yi dogon bayani akan wannan wajen auren su wajen mu'amalar su da sauransu hmm. a Allah ya sanya sharadin kuma muhsinina kuna masu neman kame tsare kai ayi wato masu neman iffa kamewa wato auren ba zuwa za a yi alakar mutu'a ba ko a yi alakar boyfriend abinan friend kamar yadda suke faɗansa wani sabon aure da aka kira shi friend wanda za a ga larabawa suna faɗa haka suke kiransa friend za a ga malamai sun yi fatawa a kai malaman misira ba irin wannan auren ba aure wanda yake irin na sunna ghaira musafihin ba masu neman yin zina ba asifa shine zina wala mutakhidhi ahdan ba masu rukon wato kawance ba su ne abokan daduro mm, abokan daduro wanda za ka ajiye ta wato abin abokiyar harka ce ba da wannan ba wato aure wanda yake irin yadda aka san auren sunna tana ka tana gidanka kai ne mai ciyar da ita mai shayar da ita kuma ta haifa maka 'ya'yan su zamanto halattattu 'ya'yanka to sannan sai Allah ya ce wa manyan furbil imani duk wanda ya kafirce mai imani wato kada dan kun ji an ci wato babu komai kwa iya yin hulɗa tare da su a kai auratayya kuma wannan ya sanya ku ya to kun ya kai ku ya zuwa ga saboda soyayya ta makantar da ku a wajen soyayya hatta kuma a hankali ta rinka jan ku zuwa zuwa coci har kuma a wayi gari kan cewa kai ma ka zama ita to duk wanda ya wannan ya kafirce mai imani faqad habita amaluhu duk aikinsa ya baci wannan shine dalili akan cewa ridda tana bata aiki gabaki daya duk abin da mutum yi idan ya ridda aikin nasa ya rushe wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma shi a lahira yana daga cikin tafakku to akasin wannan bai halatta ba shine musulma ta auri kirista tunda kaga nassi Allah ya yace wal muhsanatu min al mu'minat su aka wal muhsanatu min alladhina utul kitab mata tsararru daga cikin ahlul kitab amma musulma ta auri wanda ba wanda ba musulma ta auri wanda ba musulmi ba wannan Allah ta'ala ya ce ya riga ya ce wala tumsiku bi isamil kawafir la hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahunna su kafirai maza su matan muminai la hunna hillun lahum ba halattattu bane ga kafirai wala hum yahilluna lahunna wala su kafiran suke halatta ga su matan muminai don haka mace mumina ba za a kyale ta ƙarƙashin kafiri ba sai mushkilan yanzu da suke faruwa mata musulmi da suke musulun mata waɗanda ba musulmi ba da suke musulunta kuma sun hayayyafa tare da mazansu mazan su ki musulunta kuma idan aka ce ta bar mijinta abin ya zamanto tashin hankali ta ce ita ba ta iya bar mijinta ba in za ta zo ma ta ce za ta musulunta amma da sharadi za ta zauna da mijinta duk da mijinta bai musulunta ba to har waɗansu suke cewa suke canza fatawa suke cewa a ai ba sharadi ba ne su yi auren su zauna a haka suke cewa za ta iya zama karkashin sa wannan canza saba ijma'in malamai ne kuma saba zahirin alkur'ani ba cewa aka yi da sharaɗin kan cewa a yau tana musulunta shikenan dan leta duk komai da komai na hukunce-hukuncen musulunci ta yi su lokaci ɗaya ba a ta a hankali la'alla a hankali idan bai musulunta ɗin ba imanin ta zai karfin da za ta rabu da shi amma a ce za a canza dokar Allah saboda ganin halin kamar wanda masu yin fiqhul aqalliyat akwai wani sabon fiqhu yanzu da ake fiqhul aqalliyat wato fiqhun waɗanda suke zaune ƙarƙashin wato musulmi da suke kaɗan a cikin waɗanda ba musulmi ba akwai dokoki da suka keɓance su wanda malamai suke ta bincike akan wannan to wannan gaskiya ba hujja ba ne na a ce za a canza dokokin fikihu saboda duba ya zuwa ga wannan akwai mutane da har sun yi rubutu akan wannan islamu ahadis zaujain wanda suka yi kokari su nuna cewa matsalar ba ijma'i ba ce amma abinda jamhurin malamai suka tafi a kai kuma abinda zahirin alkur'ani ya nuna shine kan cewa mace musulma ba za ta auri namiji ba za ta auri miji wanda yake ba musulmi ba sannan kuma wannan hukuncin da aka keɓance shi ga ahalul kitab ya tsaya a kansu banda wanda ba ahalul kitab ba kamar 'yan china 'yan china masu addinin buda ko 'yan hindu masu addinin hindu mushirikai ne waɗannan ko ko masu addinin gargajiya ko 'yan bori su wannan duk ba su ake nufi ba sai a kirista ko ba yahudi daga musulintarta wancan eh auranta da wancan ba yi eh, auranta da kiristan auren ya warware daga musulintarta daga musulintarta ayin ta ci gaba da zama a cikin saban Allah take to amma wanne ne yafi ta zauna cikin kafirci ko ta zauna cikin saban Allah darata musulunta din tana saban Allah in ya so daga baya ta tuba maimakon a batta a cikin kafirci to kun ga alhamdulillahi bara mun tsaya a daidai ayatul wudu bana ma za mu tsaya a ayatul wudu insha Allah da kan Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu tashi ya ayyuhal ladina amanu idza <coughs> idza kumtum ila sala. alaikum assalam eh eh sa kaya wanda ba musulma ok wai idan mutum ya auri mace wanda ba musulma ba eh wanda ba musulma ba ai wannan <laughs> tana tana shirka ka ce mata sai ta yi hijabi hmm? ai ba zancen yin hijabi ma laisa ga ga wanda take shirka sai ka kyale ta a ciki Allah ya in Allah ya sanya dan musulunta cike nan wannan sai ka dora mata amma ba za ka ce yanzu za ka lizimta mata sai ta yi sai ta yi sai ta yi lullubi ba na'am aka ce a hakura da auren mana mai maimakon irin wannan takin hankali ka gama ta ta fito da mini skirt tana yawo eh? saboda kawai ita ba musulma bace ba za ka lizumta mata addinin musulunci ba eh? to amma wannan duk abin da kaga shari'a ta halatta shi akwai hikima a ciki akwai da yawa waɗanda suke dalilin shigo wasu addinin musulunci kenan idan ya zama to kanta ka samu mace ta ce za ta aure ka kana musulmi amma ita ba ta canza addinin ka ba to ka ce shikenan ki aure ni din a hankali sai ka a hankali watakila wannan shi zai zama to dalilin shigar ta addinin musulunci duk abin da kaga an halatta shi a cikin shari'a akwai hikima amma dai ka zamanto kan cewa kai mahangarka eh, dole ne ya zamanto mutum shi imani yake tunani amma abin da yake zai zamanto kan cewa waɗansu kaga sun je sun haɗu da mace a bariki ya ce to ai da an halatta auren auren wadda ba musulma ba shi ba addinin yake ba ita ma ba addinin kiristan suke ba su zauna tamkar arna saboda haka irin wannan shi za ga an haifi yara sai ka ga ita a hankali a hankali yan uwanta kirista sun janyo ta sun sanya ta ta yi riko da addinin sai a ɗauke 'ya'yan sai su koma su zamanto kirista saboda shi uban bai damu da addini ba to irin waɗannan ba irin su ake magana ba a'a waɗanda suke suna da addini kuma idan suka auri wadda ba musulma ɗin ba za su ja ta zuwa ga addinin musulunci ne ko ba za ta yi tasiri a kan su sako-sako da nasu addinin ba irin wannan ake nema amma wanda yake dama can shi aslan ba addinin gare shi ba a irin wannan kada ka ba shawarar ya je irin wannan auren don wannan auren ƙarshen ta shine zai sa shi ya fada can gefen na'am to yanzu ya zami ne tukuna ga waɗannan tambayoyin na'am a'a ba ba matan mumine bane akwai matan mumine tili akwai matan mumine tili banda matan mumine ma ya'ya har da yangu masu yawa amma duk da haka Allah ya halatta duk abin da Allah ya halatta akwai hikima eh saboda haka kada ka ce an yi haka ne dan saboda ba matan musulmi yanzu kuma an samu matan musulmi shikenan abin bai abin bai halatta ba ba haka yake ba a lokacin akwai isa akwai matan musulmi masu yawan gaske a ah, ku yi hakuri mu karanta tambayoyi tambayar farko to wannan yan uwanmu ne mata suka ce suna ta aiko tambayoyi ba a samu ana amsa tambayar su gashi kuma yau ne za a rufe su dai suka ce malam mu dai zawarawa ne mun samu kusan shekara biyu da gama idda har yanzu Allah bai yanke mana wannan zama ba na kunci don Allah muna roƙon da malam da sauran yan uwa su taya mu da addu'a idan kuma akwai wata addu'a da za a bamu muna bukata Allah ya karbi ibadar baki ɗaya. Eh, kwarai za mu yi muku addu'a ko mu ne muku addu'a a wannan majalisi da Allah maɗaukakin sarki ya ba ku maza nagari Allah ya yanke wannan tsanani da kunci da kuke ciki yana daga cikin addu'ar mu da muke yi koyaushe musamman hatta a cikin addu'ar wutiri na kunuti kan wanda suke cikin tsanani Allah ya yaye musu ya sanya musu mafita saboda haka Allah da kun shiga cikin wannan Allah zai sanya muku mafita amma dangane da wata addu'a daban ta kawo miji ni ban santa ba in akwai wata addu'a daban wadda take koro miji sai dai dawwama kawai a cikin addu'a ku rinka kokarin samun auqatul ijaba lokacin da Allah yake karban addu'a in kun zo masallaci za ku yi sallah tsakanin kiran sallah da ta da iqama da in kun yi azumi za ku yi bude baki da a ƙarshen dare in kun tashi da bayan kun yi sallar farilla da idan kun ga idan kun ji idan kun ji kukan zakara ku roƙi Allah daga falalansa lokacin nan mala'iku suna nan suna cewa amin akan addu'a ku ku ringa karda don lokacin da Allah yake karban addu'a ku ta yi Allah maɗaukakin sarki maji roƙo ne kuma haƙurin da kuke a cikin wannan shi kansa ibada ne Allah ya ba ku cikakken lada a kansa ya sanya shi ya zama to muku ɗaukaka ga darajar ku sannan wannan ya ce matar da take shayarwa a cikin azumin watan ramadan za ta iya ciyarwa ba sai ta yi azumi ba a'a ai ita ba ma mai hukuncin mara lafiya ba ce hukuncin wanda azumi ke tsananta ne a gare ta kuma idan larurarta ta kau za ta iya azumi ba a ciyarwa sai ga wanda larurarsa ba za ta kau ba shine wanda yake tsoho tukub ko kuma mai rashin lafiyar da ba a tsaunar cewa zai warke zai tashi daga wannan rashin lafiyar ko za ta warke to wannan shine zai ciyar ya zama to ba zai yi ramuwa ba amma kowa kuma bayan wannan ramuwa tana nan a kansa matar da ta samu kanta da haihuwa a cikin azumi har tsawon shekara goma ba ta rama ba to yanzu yaya za ta yi ramuwar sai ta rama waɗannan kwanaki da ta rasa da ta sha su sannan a maimakon kowace rana da ta yi jinkiri din ta ciyar da miskini daya da fara a kan jinkirin da ta yi na wajen azumi a kan ko in kwana biyar ne ba ta yi ba ta ciyar da miskinai shida wannan bisa fatawar waɗansu fatawar waɗansu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan duk da yake shekara da yawa ta yi amma kafarar ba tunda sababin ta guda ɗaya ne kafara wato idan sababin ta guda ɗaya ne ba ta rubanya ba ta rubanya kamar mutum ne da yayi yi a cikin a cikin wuni daya na ramadan ya sadu da matarsa sau uku hmm, ba za ka ce zai yi kafara uku ba kafara ɗaya zai tunda sababin guda ɗaya ne ya zanto ya maimaitu to haka zalika ita ma shekarun da ta zamanto ta yi jinkiri ba za a ci ga kowace shekara za ta ce da miskini ɗaya ba saboda haka sai ta shekara sau goma kenan abin da za ta yi a'a wannan ya ce na yi shekaru da yawa a cikin wani hali na tsananin damuwa ina neman addu'ar 'yan uwa musulmi da ta malam Allah ya yi min mafita mafi alheri daga wannan hali Allah ya sanya maka mafita Allah ya sanya maka ko ya sanya miki mafita daga cikin wannan tsanani da ke ciki wannan kuma yace ina so a wayarwa da masu zuwa wajen malamai suna cewa su yi musu duba tsakaninsu da matarsu wai abokiyar arzikinsu ce ko in sun aure ta za su yi talauci don haka da Allah a yi musu nasiha wannan yana daga cikin duba yana daga cikin zuwa wajen bokaye da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma ya ce duk wanda ya je ya tambaye su ba za a karbi sallarsa ta kwanan arba'in ba in ku har ya gaskata su akan abun ya yadda da su to ya kafinta da abin da aka saukar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka a abin nan a ji tsoron a ji tsoron Allah aure ana masa istihara istiharar da ake masa shi ce istihara hadisin Jabir tana nan a cikin hisunan muslim ku je ku karanta ku babu zancen kan cewa wuri ka gani waɗansu suna cewa hadisin in akwai shu'umci a cikin akwai wato shu'umci a cikin wani abu to a cikin gida da abin hawa da mace saboda haka sai su rinka cewa bari su je su gano ko kashin tsaya abinda ake nufi da in akwai shi'umci a cikin mace shine kan cewa matar da ya zama to kan cewa wajen in ka aure ta ta raba ka da Allah ta nisantar da kai da Allah to wannan to wannan shine shi'umcinta amma matar da ya zama to kan cewar dan ka aure ta ibtila'i ya rinka zuwa maka wannan ba yana nufin kan cewa tana da kashin tsiya bane ibtila'i zai zo maka ko ba ko baka aure ta ba sannan wannan yace mece ce gaskiyar magana zuwan mahadi da dujal Na ji waɗansu malamai sun ce gaskiya ne waɗansu kuma sun ce ƙarya ne game da zuwan dujal dai mun ambata a nan hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ai sakowa annabi isa ne zuwan mahadima ya tabbata hadisan mutawatire ne haka zalika zuwan dujal shi ma ya tabbata daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ayo alamomin sa'a alkiyama ana tabbatar da su da abin da ya zo a cikin alkur'ani ko abin da ya zo a cikin ingantattar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai littafai da malamai suka rubuta akan wannan wanda yake idan mutum yana so ya bincika zai gani daga ciki akwai littafin sheikh abdul muhsin al-abbad wanda ya yi a kan dawowar annabi isa wanda a ciki ya ambaci hadisan da suka zo na zuwan dujal haka zalika na mahdi ma akwai hadisai da suka zo akwai wanda ya rubuta phd dinsa a kan hadisan da suka zo na zuwan wanda yake shi ma ya tattara hadisan a wanda yake so zai iya samun wannan bayanin a cikin tafai din eh ana dangacewa ana babu nasi akan wannan amma dai abinda malamai suke istinbati kenan kan cewa shine wanda zai yi sallah a gaban shine wanda zai annabi isa zai yi sallah a bayansa limamin musulmi da annabi isa zai yi sallah a bayansa to kuma mahadi din fa ba mahadin shi'a bane mahadin shi'a ba shine mahadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ba dan mahadin shi'a shi wai yana nan ya ya buya da yana da shekara biyu ya shiga cikin wani rami suna nan da doki a kofar ramin asamurra a iraq da doki da takobi suna jiran wai zai fito daga wannan ramin sai su ba shi wannan dokin da takobin nasa shi wannan dan muhammad ibn al-hassan al-askari al-hassan al-askari shine suke cewa mahaifinsa shi ko al-hassan al-askari bai haihu ba dan da ya rasu yan uwansa ne suka dauki suka dauki gadan sa saboda ba shi da da amma shedan ya sawwala musu cewa yana da da kuma dan da yake ba a ganshi ba sai aka ce rami ya shiga kaga wa ya ganshi ba wanda ya ganshi sai shedan da ya ba da labari shi mahadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su yuwafiq eh, eh, eh, ya ce yuwaqiu ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi sunansa zai dace da sunana wato muhammadu sunan mahaifinsa zai dace da sunan mahaifina wato ibn al-hasan ibn abdullahi muhammad ibn abdullahi su ko nasu muhammad ibn al-hasan ne nasu kuma daga zuriyar sayyidina hussein ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ko zai zo daga zuriyar sayyidina hasan ne ya ce Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ɗansa Hassan yake cewa da Allah da ba abin da ya saura na duniya illa lokaci dan kankani sai Allah ya fitar da wani daga cikin zurriyar wannan dan nawa da zai cika kasa da adalci bayan ta cika da zalunci kaga yace daga cikin zurriyar sayyidina Hassan ne sannan tambaya ta biyu yace idan mutum ya saki matarsa saki daya ko biyu kafin ta yi idda ya nemi dawo da ita sai ta ki ya halatta ta auri wani bai halatta ba in tana cikin idda matarsa ce Dun ya dawo da ita ta riga ta dawo ta riga ta dawo ko ta so ko ta ki ta riga ta dawo in idata ta kare ne shine sai da izininta sai da izininta saboda haka amma in ya riga ya dawo da ita to shi kuma ya ji tsoron Allah kada ya dawo da ita don ya takura mata ya hana ta ta je ta auri wani ya to tana zaune ita ba ba ta da tsuntsu ba ta ga tarko ita ba mata aure ba ita ba kuma ba zaura ba yadda manema za su zo mata waɗansu mazan suna yin haka Allah ya hana wannan shine yana daga cikin al'adal da Allah ta'ala ya ce fala hunna an yankihna azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf wanda yake cewa kai wala hunna diraran li ta'tadu a wannan yace masu neman karin bayani akan hadisi gaskiya ba zai yi ba yanzu wannan yace direban babban mota ne trela yana cikin tafiya sai wani mai karamar mota yayi overtaking sakamakon haka ya shiga karkashin motarsa ya mutu shin akwai kafara akan direban gaskiya wannan tambaya tana da wuya in ansa ta a cikin wannan majalisi domin tana buƙatar sanin tafasil ɗin yaya a hatsarin ya riga ya afku yayin da ya shiga cikin motar yana da laifi shi mai babban motar ya tare hanya ne ko kuma ya san zai zo ya overtaking bai kyale shi ba ko kuma ya zo zai overtaking wata mota ta to bai dan kauce masa yadda zai zo ya wuce har ya zamanto ne sanadiyar da ya sanya shi ya shiga karkashi ko ka ga baki ɗaya laifin na mai karamin mota ne ɗari bisa ɗari idan dai ya zamanto yana da kaso a cikin laifin to sai ya yi kafara wajen diya shi ne ake dubawa a ga yaya nasabar kuskuren nasa yake da nasabar kuskuren wanda ya rasu din ne za a raba diyar akan haka wannan ce ya samu aiki a ma'aikatar ilimi a matsayin malamin makaranta sai kuma ya samu wato a karbuwa a wata jami'a sai aka sai aka sake shi don ya je ya kara karatu a matsayin in service yana karatu ana biyan sa albashi shin ya halatta ya ci kuɗin ko da baya zuwa ya yi aikin ba haramci a ciki tunda an baka izini su suka baka su suka dauke ka aiki kuma su suka baka wannan dama na ala shurutihim musulmi suna kan sharadin su wannan sharaɗi ne wanda yake bai saba hukuncin Allah ba domin shi kansa karatun da zaka je ka karo zai zo ya taimaka musu wajen aikin ne saboda haka ka ci kudinka halal malal kada shi dan ya wasa da tunaninka ya rinka sawwala maka cewa wai haramun ne wani ya ce na ji wani malami yana cewa ba haramun bane tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam abinda kawai aka hana shi shine istigasa da annabi yana fatan a yi cikakken bayani na yi wannan bayanin na ce in kana son karin bayani ka je littafin a tawassul wal wasila da kuma al jalila fi tawassul wal wasila yace shin malam akwai wasu zukirai da ake yi bayan an idar da sallar tarawihi ko kuma lokacin da aka zauna domin hutawa ba wani zikiri da aka ce amma in kai addu'a ya fi saboda yin addu'a bayan sallah ya zo kamar yadda ya zo a hadithin ubaid ibn umair yin addu'a bayan sallah saboda ka in ka shigalta da yin addu'a babu laifi a wannan lokaci za ka iya daga hannu don yana daga cikin adabun du'a daga hannu yana daga cikin adabun du'a ba abin da zai hana ka yi tunda shine asali wajen addu'a in kuma baka daga hannunka ba kai ishara da dan yatsanka kawai ya zo a hadisin abdullahi dan abbas wata annabi sallallahu alaihi wasallam in zai addu'a ishara yake da dan yatsansa in ba kuma baka daga hannunka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ba tare da ya daga hannu ba duk yanda ya saukaka na'am shafa shafawa shafawa hadisan da suka zo na shafawa ba su inganta ba amma suna da yawan da waɗansu malamai sun ce sun kai hadis martabar hasan li to amma in aka lura da kan cewa ɗaga hannu mutawatir ne da hadisai ingantattu a waƙi'a daban-daban amma babu hadisi ingantacce guda ɗaya a ƙashin kansa da ya inganta na shafawa wannan zai nuna maka kan cewa mafi yawan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam baya shafa hannu dan da ya tabbata yana shafawa da yanda ya zama to an yi tawatur wajen wajen ruwaito daga hannun da an samu hadisi ko da guda ɗaya ne ingantacce na shafawa. da haka wannan a cikin wannan akwai dalili karfa da kan cewa shafa wannan tabbatatta ba tabbatatta ba ce eh, ba ta inganta ba amma saboda ganin kan cewar waɗansu malamai sun inganta hadisin saboda yadda suka zo ta ruwayoyi da dama babu inkari ga wanda ya shafa ko babu laifi wani lokaci idan mutum ya shafa ɗin kar a yi masa inkari amma akwai rauni kwarai da gaske a cikin shafawar musamman dawwama a cikin shafawar abinda malamai suka yi inkari na shafa hannu a cikin addu'a shine a cikin addu'ar wutiri imamu ahmad ya yi inkari ga masu shafa hannunsu a fuskar su in an gama addu'ar wutiri haka zalika imamu bai baihaqi imamu ahmad yake yana cewa ba wanda yake yin wannan illa mutane wanda suke jahilai saboda haka wannan inkari ne saboda bai zo ba a cikin suna annabi sallallahu alaihi wasallam da fi'il salaf wannan amin wannan yace yaya matsayin irin taruruwan da 'yan siyasa ke gudanarwa musamman idan lokacin zaɓe ya gabato ah, taro to wai menene da taron eh to duk taro dai in aka yi in ba a yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi zikiri ba za a tashi a tabe saboda haka in sun yi taro in sun yi taro idan ya danganta da manufarsu Allah ta'ala ce la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas in sun yi taro ne dan kulle kulle dan kafar ungulu dan wato yadda za a yi bace yadda za a yi bacen yi to wannan irin abin da za su samu kenan in ko sun yi ne da kyakkyawan manufa domin ya zama tokan cewa su zo su bada gudunmawa su ga al'umma to wannan mal a'malu bin niyyat wa innamal kulli imrin ma nawa sai dai idan sun yi taron su su kiyaye adabul islam wajen taro sannan ya jaya matsayin bayar da kayayyaki da waɗansu abubuwa da 'yan siyasa ke bayarwa ga al'umma a cikin taron mutane eh, in sun yi don Allah za su samu lada in kuma sun yi ne don a zaɓe su ko don wani abu ba na Allah ba wannan shine abin da suka samu wannan ya ce ka yi magana a cikin canza halittar Allah shin shafa mai da zai canza launin fata bleaching yana ciki yana cikin canza halittar Allah ai kware yana ciki musamman maganin kan cewa cutarwa yake yi cutarwa yake yi wato wanda zai canza launi amma wanda zai sa wanda zai sa fata ta laushi babu laifi wanda zai sa fata ta laushi wannan gyara jiki ne eh, al inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne yana son kyau saboda haka wani abin da zai sa kyan jiki shikenan amma canza launin fata wa ya gaya maka baki ba kyakkyawa bane min albidi kal arami wal udmi kadduma ba haka imrul qais zai ce ba tun laraba kuma wannan an tabbatar da shi hatta bayan halitta hatta bayan a cikin addinin musulunci ba kan cewa daga cikin waɗanda ake ake ganin kyansu akwai farare wato kamar bareyi wal udmi kadduma akwai kuma masu duhu kai ka ce mutumin tumi ne ka san mutumin tumi in aka yi shi da yunku da zai yi to amma ka san mutumin tumi shine wanda in aka yi shi za ka yi kokarin ka sanya shi ya zama to kamar shi ya kansa don ka kawata shi to wai wannan alama ce ta nuna kyan wato masu duhun fata saboda haka ba wanda ya ce ai baka fata wato muni ne da har sai ka nemi ka canza baka fata akwai kyanta akwai shekara in kana son ka cikakken bayani je karanta adwaul bayan a cikin wannan ayar wal amru annahum fala yughayyirunna khalqalla ya kawo abiyat na larabawa da nuna irin abin da ke cikin wato bakin launi na wato kyau na halittar Allah jalla wa ala tafsirin adwaul bayan na Muhammad Aminu Shinqiti wannan ya ce addu'ar da kake yi a cikin ba ko bayan an gama karatu game da Allah ya zaba mana shugabanni mafi alheri a ci gaba da yin da yinta kuma a sa 'yan uwa limamai a gurin su ma su rinka yin ta a cikin huduba da bayan karatu saboda halin da kasar ta shiga da kuma siyasa wannan kwarai wannan yana da muhimmanci sai na imamu ahmad ibn hanbal yana cewa da ina da addu'a guda ɗaya wadda take karɓaɓɓa da ba wanda zan yi ma wannan addu'ar illa shugaba na musulmi saboda shugabanci yana da muhimmanci abinda shugaba zai yi cikin shekara ɗaya sai a yi shekara hamsin ana wa'azi ba a ci nasara wajen yin sa ba kwarai da gaske saboda shi yasa na usman yake cewa Allah yana kawar da da karfin mulki yana kawar da abin da baya kawar da shi da abin da ke cikin alkur'ani na wa'azi saboda wani abin karfin doka ake bukata saboda kan ka samu doka gaya annabi yusuf cikin dan zaman da ya yi a misra yadda ya kawo canji ga daula saboda ya samu matsayin mulki wanda ba kowa ne wanda yake da wa'azinsa zai samu wannan tasirin ba to don haka neman wato a samu ingantaccen shugabanci a kan al'umma yana daga cikin muhimman abubuwa muhimman addu'o'i da ya kamata mu tashi a cikin yi kuma haƙƙin kowa ne a lokacin da Allah yake karɓan addu'a mu rinka wannan addu'a Allah ya bamu shugabanni nagari ya sanya mulkin ƙasar a hannun waɗanda suke nagari gari waɗanda suka haɗa sifar da ake nema aluwatu wal amana inna khayra minista ajartal qawiyul amin shine Allah ya ce abinda ake nema kenan Alƙuwa wal amana alkuwa ya iya ya san mulkin yana da ƙarfi yana da basira yana da sani ba wanda yake za a je a tura shi ba ba zai iya komai ba ah, kamar yadda za ga suna rubutawa mai kamar zuwa kan aika eh, wani irin wannan to ya zama to haka din yake hakika bisa siratu zatiya tasa ka duba cv dinsa me yayi lokacin da ya rike wannan mukamin me yayi da ya wakilci me yayi shin haka din ne mai kamar zuwa kan aika din haka yake to wannan shine alquwa na biyu kuma al'amana ta za zaka gane al'amana mai addini domin la imana liman la amanata lahu babu babu imani ga wanda babu bashi da amana saboda haka wanda ka ga yana da addini kuma addinin nasa na gaske to shine mai alamun mai amana kenan dan addini shi yake ba mutum amana to ka samu wato mu rinka roƙon Allah ya bamu wanda suka tara waɗannan sifofi sannan musamman waɗanda kuma suke suka shiga da kishin addinin su ma mu rinka musu addini murinka musu addu'a Allah ya ba su nasara ko bayan Allah ya ba su nasara Allah ya ba su tabati kada sun shiga da sunan addini shikenan sai mu lalube su mu rasa sai mu ji mun neme su a lokacin da ake ake ma addinin barazana sai ka ji sai ka ji an ce ai sun tafi China sun kashe wayoyi lokacin da ake neman a zo su je a ce za a yi wani abu an neme su an rasa to ba irin to mu musu addu'a yayin da kuma suka samu mukamin Allah ya ba su sabati saboda akwai akwai abin da yake mai ɗauke hankali akwai abin da yake mai temptation akwai abin da yake mai sawwala wa mutum akwai wato dakarun shaidan suna nan wanda za su farauce su wannan kwarai da gaske ya kamata mu dukufa ga wanda ba su rubuta ba mutum uku kawai su tambaya ɗaya daga dama ɗaya daga tsakiya ɗaya daga hagu to ga can wanda ya miƙe na'am alaikumus salam wanda ake biyansa albashi amma baya zuwa aikin wannan abin albashin da yake ce haramun ne domin sharaɗin aikinsa shine kan cewa zai je daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza in ya cika sharaɗinsa shine kuma za a biya shi idan bai cika sharaɗinsa ba abin da ya ci ba tare da ya cika sharaɗinsa ba bai halatta a gare shi ba na'am bisa mashin na adaidaita sahu na'am mutumin da ya sai mashin na adaidaita sahu mutum ya saye shi yana sana'a da shi hudda zakarsa jama'a saurara hudda zakarsa akan kudin da ya samu ne idan suka kai nisabi suka shekara daya amma shi akan kansa a kashin kansa ba za ka fitar masa da zakka ba kamar gidan haya ne da ka bayar haya rakabar gidan kudin gidan ba za ka fitar masa da zakka ba amma kudin hayar da ya zo maka idan aka kawo aka baka ya zama tokanci ba ka da bukata ba da su kake cefane ba waɗannan kuɗi ne waɗanda suke kawai na wani falala da Allah ya maka wadata ka ajiye su har suka kai nisabi 398 kamar yadda lissafi yanzu ya nuna ko abin da ya kai haka ko abin da ya kai kusa da haka kuma suka shekara ɗaya cif a wajenka ko kuma ranar da ko kuma in ka haɗa su dare da wani kuɗi naka suka cika nisabi suka shekara ɗaya ko kuma suka zo ranar da daidai da kake fitar da zakar ka dama ka sa rana cikin ramadan kake fitar da zakka ya zama to wannan kudin suna tare da kai ko da ba shekara ba to sai ka fitar musu da zakka ko guda nawa ne ko guda nawa ne sai dai idan kana sayan su kana sayar da su ne ka saya ka sayar to sun zama to urudu tijara to su waɗannan su ne zaka kimanta su tare da kuɗin da suke wajen ka sai ka hada su ga baki dai ka fitar musu da zakka amma idan kana amfani da su ne akan kana bayar da su haya ko taxi ko gidaje ko a babura ko a daidaita sahu ko ma menene kake bayar da shi haya a kan shi kudin abin rakaba din sa abinda malaman fiye suke cewa an rakaba wato kudin kashin abubuwan su ba za ka fitar musu da zakka ba sai dai abinda suka shigo maka abin kudin da suka shigo abinda ake ce ma alghalla shine wanda ake fitar masa da zakka to taka ita ce ta karshe eh. idan mutum ya yi wato idan mutum ya yi aikin hajji sai ya zamanto kan cewa ya yi ridda wal iyazu billah daga baya ya sake dawowa cikin addinin musulunci sai ya sake yin wannan hajjin tunda an ce wanda ya yi ridda aikinsa ya ɓaci to yanzu idan ya dawo sai ya sake dawowa ya sai ya sake yin aikin hajji waɗansu malamai sun ce sai ya sake wasahi ba zai ba zai sake ba saboda idan mutum ya musulunta musulunci ya shafa laifin wancan riddan. in ya dawo ya musulunta riddar da ya musulunci ya shafa laifinta saboda haka waɗancan ayyukan da da yake da su Allah maɗaukakin sarki zai dawo masa da su shi yasa Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya kyautata a cikin musulunci Allah maɗaukakin sarki wanda ya mugusta wanda wato hadisin ya kwanta mu amma dai wannan shine fatuwar malamai akan wannan akwai waɗanda suka ce kaulin shafi'i ne imamu shafi'i ne yake cewa idan mutum ya yi ridda idan ya dawo cikin addinin musulunci sai ya sake yin aikin hajjinsa amma sauran jamahirin malamai sun saba masa akan wannan kuma hujjar ita ce mafi karfi wallahu ta'ala alam sai ku yi hakuri sai Allah ya kai mu a wata shekarar insha Allah inda rai da lafiya ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu albarkacin wannan wata wannan majalisi wannan makaranta da muka yi a cikin wannan wata muke barin abubuwanmu muke tuhowa domin mu ji karatu domin kuma mu yi karatu din muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ladan da ya ce zai mu masu jihadi a tafarkinsa Allah ya bamu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo ɗaki daga cikin ɗakunan Allah domin ilimi da zai karantar da shi ko zai koye shi to matsayinsa matsayin wanda ya jihadi fi sabilillahi ne Allah maɗaukakin sarki ya ba mu wannan matsayi ya ba mu wannan lada waɗanda kuma suka taimaka musamman a wannan masallaci sawa'un wajen karatu ɗin wajen waɗanda suka sai mana wato a air condition wanda shi bai san taimako wani bawan Allah ne ya bada taimakon bai san ma an sayi waɗannan ɗin ba muna roƙon kamar yadda ya sanya ya mana masallacin mu Allah ya sanya masa kabarinsa waɗanda kuma suka rinka kawo abincin iftarus sa'im Allah maɗaukakin sarki ya ba su ladan dukkan masu azumin da suka karya da azumin su a wannan lokaci wanda kuma suka ba da gudunmawa wajen sayan janareta Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi duk da har zuwa mu samu abin da muke bukata ba amma dai mun rage kuma za mu ci gaba da nema kamar yadda suka bayar da kuɗi wannan janareta zai zo ya haska mana masallacinmu da abin da ke kewayensa su ma Allah ya haska musu kabarinsu wanda kuma suka ba da taimako wajen zuwa kurkuku Allah ya share musu hawayensu kamar yadda suka share hawayen yan uwa da suke a kurkuku wanda aka je aka kai musu wannan taimako kuma aka ziyarce su kuma suka ji daɗi aka sa musu farin ciki su Allah ya sa musu farin ciki a cikin zukatansu ranar alkiyama dukkan waɗanda kuma muka sani da wanda ba mu sani ba wanda suka yi taimako ta kowace hanya ce Allah ya karba aikinsu kuma Allah ya bamu albarkacin wannan wata muna roƙon addu'o'in da muke yi kan Allah ya amsa mana kuma waɗanda muke musu addu'a musamman ta jagorancin al'umman nan kan Allah ya bamu shugabanci ingantacce nagari Allah ya karɓi addu'anmu Allah ya bamu shugabanni nagari masu aminci da amana da kuma ƙarfi wajen ɗaukar nauyin da za su ɗauka Allah kuma kada ya sanya wato lalatattu wato watsatsu su zamanto su ne shugabanninmu da wakilanmu wanda kuma suke shiga cikin suka shiga cikin wannan harka ta neman mulki suka shiga cikin siyasa da kyakkyawan niyyar taimakon addini da kyakkyawan niyyar wato ba da kariya ga musulunci da musulmi Allah ya tabbatar da su akan wannan niyya ta su kuma Allah ya ba su nasara idan suka shiga Allah ya ba su nasara a cikin dukkan matakan zaben a cikin dukkan matakai tun daga primary sun har na karshe din Allah ya ba su nasara kuma idan suka shiga dukkan matsayin da suka samu sawa'un na wakilci ne ko na jagoranci ne Allah ya ba su dagewa da tabbata ya zama to kuma yadda suka shiga da wannan kyakkyawan niyya ya zama to ita za su rinka aiwatarwa a cikin wannan fage da za su shiga ciki mun yi ta addu'a ga Allah tabaraka wa ta'ala kan waɗanda suke cikin wahala da tsanani wanda yake muna cikinsa ana cikinsa a cikin wannan al'umma akwai tsanani sosai na rashin aiki na rashin aure ga zawarawa na rashin aure ga samari da tuzurai na rashin wato makaranta ga masu neman makaranta muna gani mutane yara wanda yake za su gama karatu dubunnai suna neman shiga jami'a amma sai ka ji ɗaruruwa kawai ake ɗauka wannan duk su ma tsanani ne da kuma wanda muka ba da muka ji labarinsu a kasar plateau an kama su an mai da su bayi a hannun arna da kuma waɗanda suke a kasar pakistan su ma ambaliyar ruwa yasa suka rasa wato matsuguni suka rasa abinci suka rasa sana'a da kuma wanda suke ta yawo a hanya suna neman aiki suna neman sana'a ba su da ita muna duk waɗanda suke cikin wannan tsanani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya sauƙi a gare mu baki ɗaya Allah ya sanya musu mafita ga baki ɗaya waɗanda kuma suke cikin bashi da waɗanda jarinsu ya kare su ma Allah maɗaukakin sarki ya biya musu bashinsu ya tayan musu da jarinsu ya ƙarfafa musu jarinsu ya albarkanci cinikinsu wanda harkar cinikinsu ya ja baya Allah ya inganta musu cinikinsu waɗanda kuma suke cikin rashin lafiya a asibitoci duk sun aiko da takardu da wasiya kan ai musu addu'a Allah ya tashi su. Allah ya warkar da su abubuwan da Allah ta'ala ya sanya na alkhairi a cikin wannan watan da albarkacin waɗannan alkhairai Allah ya yi musu wannan rashin lafiya tasu wanda suka mutu da wanda suka nemi a yi musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu ya haska kabarinsu ya sanya aljanna ce makomansu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ilimi mai amfani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم ما سألناك فأعطنا وما دعوناك فاستجب دعاءنا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا يا ربنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنك قلت وقولك وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم فقد دعوناك فاستجب لنا اللهم اجعلنا من أتقائك من النار في هذا الشهر الكريم اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم تقبل منا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم أصلح لهم دينهم ودنياهم وآخرتهم اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم من مات منهم ف... اللهم من مات منهم فاغفر له وافساله في قبري ونور له فيه ومن كان حيا منهم اللهم فأهه على الإسلام وتوفه على الإيمان وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أوزعهم إلى وفاء أهدك الذي آهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق وجعلنا منهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم احمي حوزة الإسلام اللهم إنا نسألك أن تجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من من القانطين اللهم اجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم اللهم بارك لنا في اللهم بارك لنا في غيثنا اللهم بارك لنا في هذه الأمطار وبارك لنا في زرعنا وضرعنا واصرف عنا أذاهما يا رب العالمين واجعلنا من الشاكرين اللهم لك, ما أنت اللهم لك مقاليد السماوات والأرض تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر وأنت الرزاق ذو القوة المتين وأنت لطيف بعبادك ترزق من تشاء وأنت القوي العزيز اللهم وسع علينا الأرزاق واجعلنا من الشاكرين وبارك لنا يا ربنا فيما رزقتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واستجب دعاءنا يا رب العالمين ولا تردنا خائبين واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين